A yau Asabar ake gudanar da zaben gwamnan jihar Ondo, zaben wanda 'yan takara goma sha bakwai na jam'iyyu goma sha bakwai ke fafatawa rahotanni da suka fito daga jihar da wasu mazauna jihar da ni tattauna da su ta wayar tarho sun ce komai ya tafi daidai kamar yadda an tsara. Aminu Inusa, ni ne mazaunin Akure, sakataren kasuwar Shasha. Abin da yake gudana yanzu ana Akure, to lallai zaɓe ana yin salami lafiya, kuma mutanen Hausa su fito kwanci da kwarkwata kukan yarabawan sun fito yarabawan sun fito amma dai lafiya lau muke zaben mu to ba wata hatsaniya a wajen wannan zaben gwamna a nan birnin Akure to ka san in aka je maka birni sashi daban-daban mu yanzu a mazaban mu ina abin da iya ga maka lafiya lau muke kuma ne muke da mambobi ba mu ji wani labarin wani tashi hankali a wani guri ba kawo yanzu kuma kayan zaɓe an kawo su a cikin lokaci a an kawo kayan zaɓe a cikin lokaci to yaya yanayin tsaro yake a nan birnin Akure to tsaro alhamdulillah kamata domin duk wani jami'in tsaro ga sunan an zuzube su da hankalin kowa kwali hila ya zo su gan ku shi gaba su je su ga wadancan kawai su koma babu wani dai al'amari da za ce ba shi da kyau babu wani al'amari mummuna. Watan zaben ya tafi kamar yadda hukumar zabe ta shirya da yana tafiya daidai wa daida lokacin da aka fara zaɓe ruwa ya kore mu amma kuma mutane ba su gudu ba har ruwan ya ɗauke kuma hawa layi aka koma zaɓe. Sunana Bashir Haruna, ɗan marigayi sarkin Hausawa, sabon mazaunin sabon ore a Odugbo local government. To yaya zaɓe ta yi a nan ƙaramar hukumar Odugbo a jihar ta Ondo? Wallahi zaɓe alhamdulillah mutane sun ba da haɗin kai an yi layi kuma ana zaɓe lami lafiya ba tare da wani tsangwama ba tare da tashin hankali ba. Yaya tsaro ke taya a wannan yanki na ƙaramar hukumar Odogo? Ya eh, alhamdulillahi sojoji da 'yan sanda da MOBA duk suna nan. So kuma sun kira dukkan ejan ejan akan cewa a yi zaɓe lafiya a ƙare lafiya ba sa jin kowane fata amma ba sa son tashin hankali ba sa son hayaniya. Idan kuma an ga wani wanda zai tada hankali to amma za a yi report za su zo su ba da kuma alhamdulillahi duk suna nan wajen. Ko kun samu labarin satar akwatin zaɓe ko kuma kuma wani tashin hankali a wannan karamar hukuma ta Odogbo. A yanzu dai maganar da nake da kai ba wani labari da ya zo a cikin wani mazaba ba wani akwati cewa an saci wani akwati ba a yanzu maganar da nake da kai a yanzu. Kuma idan ka zo za a tantance kan baka da kati zaɓe ma a wata. Sunana Alhaji Abdulsalam ya Ondo. Yaya zaɓen gwamna ya tafi a nan ƙaramar hukumar Ondo? Ya zaɓen gwamna ana nan ana yi kuma al'amari yana da lafiya lau ba wani sinan. Ba a samu wata hatsaniya ba a sassan ƙaramar hukumar Ondo ko? Ba yanzu dai wallahi babu wata hatsaniya har yanzu ba ba gani ba. To kun gamsu da tsarin da hukumar zaɓe ta yi? gaskiyar magana mun gamsu da tsarin da hukumar za ta yi komai yana to yaya kayan zaɓe sun zo a cikin lokaci sun zo a cikin lokaci yaya fitowar jama'a sosai jama'a sun fito yadda ya kamata jami'an tsaro duka dai suna nan suna aikin su a yanzu haka inda nake magana da kai din nan DPO na unguwa ta yana nan a tare da ni tuni dai aka fara rufe rumfunan zaɓe domin a san wanda azzakara Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya